littafi na gaba dariqus salihin ila rabbi al’alamin shafi na ɗari da nawa da sha hudu darasi na saba'in da takwas, haka ne shafi na da sha hudu darasi na saba'in da takwas, gaba ta biyu magana mai sauƙo tamu masu bashi ne ko babin da ke magana akan falalan wanda ya sauƙaƙa ma wanda ya ci bashi a lokacin biya bai da abun biya sai mutum ya sauƙaƙa mishi ko ya masa jinkiri ya ƙara masa lokaci ko kuma ya yafe mishi duka ko wani abu daga cikin bashin abu uku ne kina jin ta bashi kin zo karɓa sai kika ga wai to kin kika amshi bashin na ita sai ta mai ciko kun ga daya sai kice ce mata to yanzu yanda za a yi maimakon ki biya ni lokaci guda dan ga biya kadan kadan ai kin taimake shi ko ta biya ki duka kin taimake ta ɗaya kenan na biyu ko an zara ku ki ce a'a to rike kuɗin duka yanzu zuwa yaushe kike ganin za ki iya biya ni ta ce ina gare to tunda za a yi kasuwan sallah yanzu mu ɗan ga da sati biyu kin san da yan bashi da yawa su a abin ta ciwo bashi an karɓo bashi Najeriya kenan traffic haka ake yi ba duk ku za ka ce ma'aikatan gwamnati ne ni ma jira nake sun ka a ofis in an biya Allah da na san inda wancan mutumin bai ƙara zaluncin da ya saba ba ai kila kafin sallah ashirin da bakwai za a sallah kila dan hudu mai gida su dan samu ko wurin cina an cika ne kin ga wannan ko sai ce to mu bar shi Allah kai mu ma dai wata ne gama yanzu ki hidiman sallah wata na gaba kin biya ni an zarafu hmm ko kuma a ce to haka ne ce to a'a sai ku yi na wancan ɗan kasuwan da na gaya muku kun tuna wanda ya tara duk waɗanda ya ba rancen kayan shi a jihar Gombe ne kuma miliyoyin kudi duk aka gama rubuta ce to dukkanku na yafe mu dukkanku ga kudin ma wasu sun kawo ce kowa ya je da shi na yafe ni ma wata kasuwan ne ta zo mai karfi Allah ya buɗa mu na yafe muku ne saboda in kuka ƙara karfi ni ma kasuwa na za ta ƙara karfi sau da haka gaban kun ɗauka sai a rubuta amma wannan din na yafe maki da wannan kai ma Allah zai yafe maka inda Allah ya fi ɗan adam karamci to ku zo mu je na biyu shine man nafasa an mu'sirin najahu Allah min kurbi yawmil qiyamah ku ji fa man nafasa an mu'sirin duk wanda ya kwaranye ma wanda bashi ya mas biyan bashi ya masa tsanani wanda biyan bashi ya masa tsanani sai ka yaye mishi wannan damuwan ya kamata ya kungiyar masu taimaka a biya bashi kaji sun ce gaskiya ya kamata a yi amma abin da ya kamata a yin a yi shi da ƙa'ida ne kun fahimta da ƙa'ida. daga cikin hanyoyin da za a iya bi shi ne a je gidajen yari prison kamar mu mun je prison za mu fitar da mutum ba mu fitar da wanda ya daba ma wani wuka ko wanda ya saci kayan mutane ko wanda ya kaza a'a ina wanda ya ci bashi sai rusau ta biyo ta shagon wani ya kasa haƙuri ya kai shi kotu shi mutum mai mutunci kila ma ladani ne ko limamin wani masallaci kun ga wannan ya zo kurkuku ne ta irin hanyar sa annabi yusuf ba ta hanyar 'yan duniya ba to wannan ƙungiyar sai ta ji sai ta biya irinsu za a duba ba wanda sun mai da laifi sana'ansu ba din mutumin da ya mai da laifi sana'an shi kakku fito da shi ku bar shi ya girba abin da ya shuka an gane to Allah ya taimake mu ku zo mu je sau da lokaci ku rinka sauraron na masallaci da ta ga muku wannan a yawanci na masallacin na mun yi bayanai masu yawa a ciki Kamar wannan wanda ke so ya ji wannan karatun a na masallaci ya je saurari ku salihin darasi na hamsin da bakwai mun yi shi talatin ga watan hudu 2023 shekara kusan uku da suka wuce da kwana goma sha biyar darasi na hamsin da bakwai mikael da zai iya samu ku ko ku je telegram in ku je telegram channel ɗinmu gaba ɗaya suna nan guda ɗari da hamsin man nafasa an mu'asirin duk wanda ya yaye ma wani wanda ke cikin kuncin bashi to ku ji shi kuma najjahu Allahu min kurabi yawmil kiyama, Allah zai kubutar da shi daga bakin cikin ranar alkiyama wannan tashin hankalin na kiyama shi kuma Allah zai yaye mishi malaiti rawa muslimun imamu muslim ya rawaito hadisi an abdullahi bin abi qatada daga abdullahi dan abi qatada anna aba qatada cewa lallai mahaifin shi abu qatada falaba ghariman lahu ya nemi wanda yake bi bashi shine ghariman lahu ya nemi wani wanda yake bi bashi ma'ana yi ta buga waya in a yanzu ne ko ina ta neman sa fatawara anhu aiko wanda ake bi bashi na sai rinka gudun sa ma'ana yi ta sa wayan a plymouth <laughs> ko yi diverting ko ka tara miskol ya gani kai biki ma in ta san za ta ina da matsala ne bari samu bashi ne Ka ɗibo ta san za a haɗu eh ko a ce ko ta ba da ran nan ba ta canza zero ta sa wan a wurin ko <laughs> ta kira ta ji in ya murya ɗauka ce hajjiya nake ma ce a don keep quiet fatawara hu sai ya gudu ya kyale shi juya baya aiko dama in kere na yawo zago na yawo za a haɗu sun mawaje da hu aiko kwatsa wata rana sai ya gan shi faƙala shi wancan wanda ya ci bashin sai ce da shi inni mu'asir wallahi ba komai sa kaga ina ta gudunka ba ina cikin yanayi ne na biyan bashin nan bai biyuwa ina cikin tsanani Fafala, sai abu kata da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi Allah tsakaninka da Allah gaskiya ka faɗa ba a kwantatin promise take so ka canza ba? Hmm? mu kuma san matsalan mu ne da Allah ku je ku saurari wannan karatu ni na san da yawa a nan daga cikin matsalolin mu shine Abun ma da ke sa mu ci bashin na farko ƙarya ne wallahi kun ga ba ku sani rantsuwa ba amma yanayin mu'amala da mutane ya sa na fahimci da yawan masu aka ba su bashi suna da shi suka amshi bashin a wurin wani yana da shi bai son taɓa nashin bai so na can ya samu gurbi ta zuba adashi a can tana kaza a nan tana jiran kaza wani a aljihun shi ma yana da kuɗin da zai karanta mai kuma da gaske namiji zai maka wani zai ce kaza a ɗan bani a yi mun kaza ba daidai ba ne wani yana da kuɗi zai je samu ɗan provision provision fa ku daina ganin tudun kwalayen nan na yi provision na san meye shi sai kaga ka sai kwali goma riban ka jance ɗari bakwai ne da hamsin ɗari bakwai kai kuma ka je mai bashin dubu biyu ka tsere haji dubu biyu ka tsere ba daidai ba ne shi ya ce da shi Allah tsakaninka da Allah eh, abinda ka faɗa haka ne ba ka da shi tsanani ne ƙwale ce Allah ina ma rantsuwa da Allah abokata da ai ba zan makariya ba tun da kaga ina jin kunyanka ina guduwa ai ya nuna ina da mutunci da kunya in wani ne ma sai kawai ce za kuɗin nan fa ba su samu ba a yi mun haƙuri wannan shi shi ne galibi ɗabi'a amma wanda ga yana kunyan ka yana kakkaucewa to da alaman yana da ɗan sansanin gaskiya da sauran mutunci tare da shi ƙala sai ce to bari ka ji ba wai na ce ka yi mun rantsuwa ba ne don cewan wai ban yadda da kai ba a'a dalilin shi ne ku ji sahabi fa fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kunni na yana cewa man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurbi yawmil qiyamah duk mutumin da yake farin ciki da ya san cewa Allah zai nisanta shi da bakin ciki ranar alkiyama duk wanda ke so ya faranta ma kansa rai ta hanyar Allah ya tsiratar da shi daga bakin ciki ranar alkiyama falyunaffis an mu'sirin to ya sauƙaƙawa wanda ba bashi yayi masa tsanani aw ya anhu ko kuma ya ɗauke mai bashin ma gaba ɗaya. to a nan ba sai an tambaye ka mai abokata da ya yi a wurin ba ya yi ɗayan biyun nan tun da ya sa ce rantse so yake dama ko ya fi mai ko mene ya sauƙaƙa mishi sauƙaƙawan ka ce ban hamsin ka riƙe hamsin ban ka za ka riƙe 50-50 go in ji malam bahaushe in ji bature kai malice rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an abil an abil yasar daga abil yasar annahu kala cewa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man anzara mu'siran duk wanda ya jinkiri wa wanda bashi ya masa katutu bai iya biya sai ya jinkirta ya kara masa lokaci aw wada anhu ko ya sauke masa bashin gaba ɗaya yafe azallahu Allahu fi zillihi Allah zai masa inuwa da al'arshi ranar alkiyama muna tare wata fa'ida ce nan na so in gani na'am barin karanta muku wasu abubuwa da na rubuta a wancan lokacin shekara uku kenan hadisi ne ya kunshi na farko cewa an kwadaitar da mu akan mutum ya nemi ladan shi wurin Allah a hanyar a lokacin da yake jinkirta mu wanda yake cikin tsanani ka nemi ladan ka Allah in ka tadda wani ya shiga tsanani hmm? ko arne ne mana eh sai ka taimake shi ka bashi in bai ba ce maka muna da wani bariyar ne ko akwai wani casu a sabon tasha kamar haya abinci sai ki mishi ba matsala ba eh ya bashi wannan na iya sa ga kyawun addinin mu ya shiga ba matsala ba tambaya mai kyau amma karki sake sai na tsaya kin ji ko Allah ya muku albarka mu je na biyu ko na uku kai man tajawaza anil mu'sir duk wanda ya yafe ma wanda yake bi bashi tajawaza ai yafe mishi tajawaza tajawaza Allahu anhu shi kuma Allah ne zai yafe mishi wa yafi cin riba <laughs> wanda ya samu jamman rori ko wanda ya samu aljanna wanda ya samu aljanna shin kun san yafiyan Allah nan ba kanki kadai zai tsaya ba zai iya bin hazzuriyanki wallahi zaki yafe ma wani bashi sai ki ga ke din Allah ya buɗa sannan ƴaƴanki ki ga sun yi albarka ba ni na faɗa ba ku je ku karanta suratul kafi waɗancan marayu da Allah ya taimake su cewa wa kana abuhuma saliha baban su ne mutumin kirki sai alkhairin ya gangaro mu ma Allah ka gangaro mana fasi sahihain ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an huzaifa daga huzaifa bin al-yaman radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi annahu qala Ya ce lallai ya ce ƙalar an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce talaqqatil mala'ikatu ruha rajulin ai mala'iku sun fuskanci ran wani mutum a yayin mutuwa wasu mala'iku sun saukan ma wani mutum a mala'ikun mutuwa sun saukan ma wani mutum don ɗaukar ransa mimman kana ƙwablakun don Allah ku ji hadisi yana da daɗi wallahi manzo sallallahu alaihi wannan mutumin ya zo ne a cikin al'ummomin da suka gabace ku bi ma'ana ba a cikin al'umma ta bace qalu bayan sun dauki ran shi sai suka ce da shi ta amilta min alkhairi shay'a kai ka taba aikata wani alkhairi ko so daya da kai ka taba yin wani alkhairi qala yace in dai batun alkhairi ne gaskiya na taba menene shi Ya ce amur eh, fitiyani ko ina umurtan wato fitiyani jam'i ne na fata wato su ne masu min hidima matasa masu min hidiman kasuwa nakan umarce su in sun je bin dukiyar kasuwa an yunziru da su tsahirta in sun ga wani wanda yake cikin tsanani an yunziru to su tsahirta masa su ƙara mishi lokaci sai a rubuta cewa wani ba karɓo ban ƙara mai sati guda ko wata ɗaya wa ya tajawazu anil musir sannan wanda suka gan shi dumu-dumu cikin wahala ba zai iya biya ba zai ji jiki ya wahala ya ta makan ya biya shi kan shi ko in ya biya shi ki nan ya tafi ya ce tajawazu su ya taimishi wanda suka ga ba iya ba sun tabbatar ba zai iya ba to su ya kawai gaba ɗaya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce mala'iku tajawazu anhu ni na fi shi karamci shi ma ku fi mishi dan adam gajiyayye wannan <laughs> to wallahi Allah duk mutum ne karamci haka yake ga su Mika'il nan malam Kabiru Askar Allah ya kara mishi lafiya da nisan kwana da yazo yi muku karatu anan ai kwanaki can baya ko mun je MTQ saukan da aka yi na MTQ a zamani college za a fita a mota <laughs> katina ku? yana gaban mota za a fita kawai akwai wanda suka je wurin da yawan kwaye sun je akwai wanda suke securitin wurin akwai wanda suke mata ne kuma ba musulmai ba sai wata ta ga malam yana cin abu a mota malam asgar sai ta zo sai ta ce da shi malam ka san mun yin ci sai Mallam askar ya dauka gaba ɗaya sai mika mata ya ce gashi ta ce ta gode ta gode sai mika'il <laughs> da efcc suka ce mishi malam arniya ce ba ka ba ta kuma sai ya ce ita ba ta ji kunyan roƙona ba ni sai in ji kunyan yi mata kyauta kun gane hasken tunanin mumini ita fa bukatanta ta ga cewa ni ne ta yadda ina da karamcin da ta ganni daga inda na fito ta roƙe ni to aibi ne ni kuma yi kasa da abin da ta nemi aibi ne wannan shine makarimul akhlaq eh Allah ya saka mishi da alkhairi Allah askar mutumin kirki ne kwarai da gaskiya iya abin da muke kyauta ma Allah zato kuma Allah ya tsaya faka wurin Allah to mu karanta na karshe mu tsaya na hudu as-samahatu fil bai'i wash shara'i wa qada'i ad-diyun sababun li rahmatillahi lak Allahu akbar as-samaha yin sauki Filba'i, a yayin siya wa shara'i da siyarwa wa qada'u diyun da yin sauki yayin biyan bashi ka sauƙaƙa ma mutum yadda zai biya mutum na da kaman gidan haya da kika faɗa wani ya ce na ga samun ka kaman a shekara zai wahal da kai duk wata kawai ka rinka sa kuɗin a raba sha biyu ka rinka ga ta mai sauki ba dai-dai yake da wanda zai ce a shekara ka ban kuɗi na a dunkule ban su kuɗi su lalace akwai bambanci ko babu akwai hmm? diyan mala yace sababin wannan dalili ne li rahmatillahi lak da ke sa Allah ya maka rahama hadisin gashi nan bai da tsayi rawal bukhari imam al-bukhari ya ruwaito an jabir bin abdullah kun ga gashi nan radiyallahu anhu ma nan ya fito karara Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce rahimallahu rajulan Allahu akbar wasu malamai suka ce addu'a ce ko labari yake ba mu duka ɗaya ne rahimallahu rajulan Allah ka yi rahama ga duk wani mutum rajulan anan ya shafi hadda mata an karkatar da namiji saboda jinsinsa ya fi ƙarfi rahimallahu rajulan Allah ya yi rahama ga duk mutumin da samhan idza ba'a samhan ai jawadan mutafahilan yatajawazu an ba'di haqqihi Allah sarki shine ma'anar samhan mutum mai karanci mai sauƙi fiya a wani abu na ɓangaren haƙƙinsa sai to wancan da Allah ki rage kaya sai in na rage muku ba a fita da yawa ba amma ku bayar Allah ya kawo wani kasuwan gaba kun ga yanzu wani ta sauki na ta sa riban kamar mu masu kiwon kaji ne ko <laughs> in ka siyo kaji haka ne ko ba haka bane ka san nawa ka siyo day all ka san ultima startan ka buhu nawa yake sai ka sa kai har ɗin da ka saya sai ka sa in baka sayar da kashin ba ma ka san cewa kuɗin gas bai fito ba yana ciki transport na ciki lasota na ciki gumboro na ciki ko wannan ba farin kashi ba guda talatin sun mutu rana ɗaya kenan <laughs> duk in ka gama me za ka yi ana jibi za ka fitar da kuɗin kaji ko ana gobe ranar ne kamata ka sa musu farashi saboda a lokacin za ka ga in akwai sauran abinci buhu nawa ne ka san shi ya shiga cikin riba shi ma abincin in babu za ka raba kuɗin ne kai sifiridin akan kajin ka ga nawa suka fito a nawa nawa ne karanci to daga nan sai kai ɗayan biyu ka gani kana iya cewa kajin nan gaba ɗaya riban kaza nake nema a ciki sai ka ce to wasu manya ne riban sai yawa wasu ƙananan ne a rage entrepreneurship hajjiya eh kasuwa in an gama littafi a tafi kasuwa hmm? yawwa na ji can unguwan dan bushiya za a zo a wasu tallafi da sana'o'i ban ji unguwan dosa an taho ba cikin kuku ba masu irin wannan abun ne eh a bincika a nemo a taimaki mata a karfafe su an gane yawwa ba sai an rinka ba mata ɗan kamfai suna ɗagawa a titi ba na rashin mutunci da ɗabiyan albarka a neman musu sana'a inda kwai wata matan can wuraren unguwar rimijiyar a ɗin nan naga suna da wannan ƙoƙarin sun yi yunkurin da har wasu daga cikinsu sun samu abin da suka samu sun zama abin da suka zama to kuma dai yanzu ya kamata a ce wuyan ku yi kwari a yadda kuke nan an gane eh, a yi tunani a taimaka wanda aka san mijin ya mutu ba lafiya tana ɗawainiya a faffara da irinsu ko mutum ɗaya biyu ana tuttura wata rana sai a ce alhamdulillah ko ba a gama duka ba dai an taimaki wanda lafiya Allah ya muku albarka Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya rahama ga mutumin da yake da sauki a yayin ba a yayin da zai siyar wa a lokacin da kuma lokacin da zai siya a yayin siyarwa da lokacin siya wa tada kuma Allah ya rahama ga wanda yake tada wato idan aka nemi bashi a wurinsa sai nufin ya bada yayin hukunci ko yayin biya yayin da zai biya bashi Kan mutum ya zo kana da shi ka ce da Allah ko za a yi mun haƙuri sai sati ya zuwa kuma kina da halin biya karki haka baki kyauta ba an fahimci magana. ke kuma in kin zo ba ta iya wato yi mata jinkiri in kika matsa ke ma baki kyauta ba addinin tsaka-tsaki ake yin sa Allah ya taimake mu to zan iya taba littafin gaba eh mu za mu kai shi da minti goma yi muku nisa to insha Allah mu dauki fiƙo ko a gurguje darasi na nawa mu tashi 79 ko sai ɗaya sai a ƙwarin ya tashi ko aminci goma sha da